cas de pouvoir euh, former, accompagner des leaders. Euh. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa da ku cikin shirin daren yau Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu muna tafi da tattaunawa da wani mai sharhi kan siyasar duniya da al'amuran yau da kullum, Profesa Khalifa Aliyu Dikwa kan batun zanga-zanga da matasa suka lashe takobin gudanarwa a Najeriya kan matsalolin matsin rayuwa da suka yi wa al'umma kasar daurin goro. ita ce, abun da aka yi cire tallafin nan a mai da shi a kan wannan batun ne ma na zanga-zangar da ke ɗaukar harama a najeriya za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda kuka saba lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bayan an sanya alama ta tarawa da ɗaya muna kuma tafa da shirin na kasa wanda masu magana suka ce ba kasawa ba tare da suleiman mumini barma amma fa duk sai bayan an sha labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Ƙungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na ɓangaren siyasa Ismail Haniye a Tehran babban birnin ƙasar Iran, inda Haniye ya je don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce an kashe Haniye ne a wani hari da aka kai da asuba, ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken yanayin wannan harin ba. hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin na ƙasar iran Khamenei ya sha alwashin mayar da martani yana mai cewa isra'ila a ta bakinsa ta ƙirƙiro ma kanta wani matsanacin hukunci muna masu ganin ɗaukar masa fansa wani aiki ne da ya rataya a wayarmu a cewar Khamenei a wani bayani da aka saka a shafinsa na intanet. Hani a ta bakinsa wani ƙaunataccen bako ne da ya zo ƙasarmu. Mayaka 'yan aware masu alaƙa da alƙa'ida a Mali sun yi ma ƙungiyar sojin hayar Rasha ta Wakna barna mafi muni da ta taɓa fuskanta a Afirka a ranakun 26 da 27 ga wata. gwamnatin mulkin sojin mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron rasha ta yadda take samun taimakon waɗanda ta kira rashawa masu koyar da dabarun yaƙi ko kuma dakarun wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar wakna da aka kashe rundunar sojin ukraine yau laraba ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da rasha ta cillo da dare rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da rasha ta harbo wanda ya doshi yankin Mykolaiv. kyov babban birnin kasar Ukraine ne aka fi aunawa da wannan hare-haren. Sargi Popkov, shugaban hukumar kula da birnin kyov ya faɗi ta kafar Telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman birnin na kyov da kuma wasu wuraren da ke kusa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Atlanta inda ta yi magana kan hoɓasar da ta yi ta yi kan iyakar Amurka da Mexico tana mai ƙoƙarin daƙile tasirin wani batu. wanda tsohon shugaban kasa donald trump da wasu fitattun 'yan republican ke gani a matsayin wani babban abin yakin neman zaɓe harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a atlanta cewa gogewarta da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a ta gunduma da kuma attorney general ɗin california ta ishe ta iya tunkarar trump tana mai cewa The Attorney General of a border state. In that job, I walked Harris ta ce a matsayi na attorney general ɗin jihar da ke kan iyaka yayin wannan aikin na yi tafiya a hanyar ƙarƙashin ƙasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro na tunkari ƙungiyoyin safarar muggan ƙwayoyi da na safarar bil'adama waɗanda ke shigowa cikin ƙasarmu ba bisa ƙa'ida ba na gurfanar da su da dama a gaban shari'a kuma na yi nasara a ɗaya ɓangaren kuwa donald trump ya sha kuraren shirin kare kan iyakarmu amma bai taɓuka ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A safiyar gobe Alhamis ɗaya ga watan Agusta idan Allah ya kai mu wa'adin fara zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin yi a Najeriya ke cika. Akan haka ne na tattauna da Profesa Khalifa Dikwa ta wayar tarho kan yadda yake kallon wannan lamari. To na farko ni na sha faɗi cewa duk abin da ya sa aka aka cire tallafi din nan zai shafi kowa da kowa yana iya ma rusa demokradiyya din gurungun domin talaka ya rasa abin da zai saya idan ya yunwa ta addabe shi zai rasa hankali hankali in ya zama babu to ana iya yi komai domin a rayu saboda haka ni ina gani zanga-zanga wannan din ya zama ah, su gwamnati ne suka tilasta wa al'umma duk da cewa suna cewa a maganinsu kar a yi domin misalin da suka faru a kasashen ah, daban-daban najeriya daban ce najeriya na din ta fi girma domin abin da ya shafi najeriya zai zai shafi yammacin afirka gaba har da tsakiyar afirka kasashe kamar zai shafi ghana zai shafi eh, niger da yanzu duma akwai wanda suke da zaman suna tallafa musu suna nan zaman eh, gudun hijira da chadi da sauransu saboda haka mafitan ita ce a fitar abun aka yi cire tallafin nan a mai da shi in ma so samu lai a yi karin ya zama tasa'in bisa dari kamar turawa suke wa kasashensu turawa wanda ba su da mai din ba suna saya mai amma su shigar da tallafi wajen harkar sufuri da suna tallafawa harkar ilimi da kuma kiwon lafiya. To anan nan Profesa me kake ganin yanzu ya kamata a ce gwamnati ta yi domin ɗaukar mataki duk da dai wasu suna ganin ya kamata ta ɗauki matakin nan tun ma wajen makonni ko wata guda da ya wuce maimakon a bari a ce an yi wannan zanga-zanga. Yawwa bai kamata ma a bari ba Abun da aka yi bai daidai ba a demokradiyya a mayar da tallafi din a mayar da farashin hasken lantarki sannan kuma a mayar da tsari na na wanda ake tallafawa harkar ilimi wato abin da shi da shi kungiyar malaman jami'a da su na polytechnic da su college college din da suke kuka akan babu ba a sa isassun kuɗi wajen wajen inganta harkar ilimi da kayan ilimi sannan kuma abin da ake biyan su a abubuwa uku nan a mayar da su sannan kuma a ba da cikin wata ɗaya ko biyu a ce matatun Najeriya duk sun fara aiki. Ba hujja ba a ce Buhari gwamnatin Buhari ba ta yi budget ba. In ba ta yi budget ba gwamnati uh, continuum ne ta mayar da budget din a sa budget. Domin in gwamnati ta ce ba ta san wanda suke samun riba a cikin wannan in gwamnati ba ta san su ba in gwamnati ba ta da karfi ta yi maganin su ta bar su su ci gaba da samu abin da suke samu a maimakon a tilasta ma 'yan kasar Najeriya su shiga gangami kuma gangami ba san abu inda zai je saya ba. To Allah shi kyauta, Profesa Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho dangane da zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin farawa a Najeriya. kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin akan wannan batu ne na zanga-zanga za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar da za a kira dai ita ce alama tarawa sai a sa ɗaya sai sifili wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili Kada da ya shafa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya da za a kara gyara zama a saurari shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Kungiyar makafi a kasar Ghana ta kaddamar da ayyukan faɗakarwa da nufin ganar da 'ya'yanta abubuwan da asusun gwamnati mai kula da tallafawa na kasassu ya yi tanadi. Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai common fund disability common fund amma ba kowa ke da labarin wannan ba to in ka zo ka join wannan kungiya muna waye maka hakkinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka wannan kungiya zai bari ka fahimci a baba insha Allah. galadiman makafin jihar da magaram ya kuduri aniyar ci gaba da yankurin karbowa masu bukata ta musamman haƙoƙin da suka wajaba su samu daga wajen hukumomi da ma jama'a baki daya dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da wanda Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato musu sake su in kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba dole ne kuma mu yi kira su mu jawo hankalinsu akan cewa wani abu da suke ba daidai ba ne. To madalla kamar yadda aka shi a farkon shirin kungiyar mutane masu matsalar gani a jihar Ashantin kasar Ghana ta dage da ayyukan tuntuɓa domin haska fitila wa irin waɗannan mutane ta yadda za su fahimci mahimmancin tafiya a ƙungiyance, Wanda ko baya ga kasancewarta matakin samar da haɗin kai abu ne da ke bada damar sanin hanyoyin morar abubuwan da gwamnati ta tanadi domin irin wannan rukuni na 'yan ƙasa a ƙarƙashin asusun tallafawa na ƙasassu. wakilin muryar amurka a kumasi hamza adams ya tantauna da jagoran wannan tafiya za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ja tafiyan alhaji abdulbasit hamidan babal wa'iz eh, ranka dade eh, mun san an tabbatar da kai a matsayin maga kujera na wato kungiyar haɗin gwiwan masu fama da nakasa wa hasata makafi a nan jihar ashanti na ƙasar ghana eh to kungiya dai na tattara kan makafi na gana hasata wannan allah dan ya ba su iko na zuwa su nemi ilimi da wannan kuma ba su da neman ilimi na za a tattara a waye musu hankulansu muna da members kusan sama ga dubu shida wayanda suka rajista sunansu a cikin book kenan wanda muka sani tafiyan makafi yake yi na da su san abin da ya dangance su wurin gwamnati da abin da ya ci a musu daman da da ba su ilimiyan da komi da komi kalubale na farko shi ne mafi yawancinsu da girmansu abin ya zo musu suna gida ne ba su san me za su yi ba wani na nan da ga banka ne amma ya rasa idanuwa ya rasa kafa ya rasa kasa shi yanzu ya zo ya zo gida yana dogaro ne ga dangi shi yasa irin wannan duka kalubale ne muna nan muna fahimtar da su don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai common fund disability common fund to asusu kenan na tallafa ma masu nakasa masu nakasa a kasan Ghana amma ba kowa ke da labarin wannan ba to in ka zo ka ka ka join wannan kungiya shi ya bari muna ilmantar da kai muna waye maka hakkinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka to wannan eh, wannan kungiya zai bari ka fahimci irin ina za ka da ababa insha Allah. Kaso nawa cikin wannan common fund asusu na tallafawa masu fama da nakasa ku a matsayinku na makafi kuke samu Eh, sa'an a shekara-shekara kuke samu ko dai eh, a kwata na kowace shekara ko kuwa tsakiyar shekara kuke samu wannan tallafi. Na'am wannan tallafi da ya zo dai an fara shi ne da kaso biyu cikin dari wato 2% ana nana nan aka kara shi 2.5 amma yanzu a maganar da muke yi ya kai 3% kamar kashi uku kenan a cikin dari yasa samu kudin ya zo suna yin shi ne kwata-kwata kowane 4 months duka shi su kawo to matsalin da ke cikin wannan abu ne kudin gwamnati bai ka sake shi da maza ba kudin yana ya zo ya taru kusan na kwata-kwata fudu ko shekara biyu ma bai zo ba ana nan shi a gama na biyu a gama na uku a gama na fudu ya zo to akwai guidelines kuma da gwamnati ya kawo to wannan guidelines shi ke cin mana tuwo a kwarya wurin rabawa. Daga Kumasi za mu nufi jihar Zandar da ke yankin kudu maso gabascin jamhuriyar Nijar, inda galadiman sarkin makafin da fadar Sultan na da magaramta naɗa ya dukufa da fafutukar ganin nakasassu sun yi rayuwa cikin yanayin mutunci, daidai da yadda abin yake a dokance. Ga dai yadda ta kaya a kashin farko na hirarsu da tamar a bari. Sunana Abdu Musa da aka sai da sunan Bita Galadiman Zango. mai martaba sarkin da magaram ne ya duba ya ga cancanta ya dace ya ce ya kamata a mana gada diman zango musamman na sarkin makahi da babu shi akwai sauran makara bai to wannan ne babu ita kuma galadima nan me take ne kamar mataimaki ne na sarkin gaba daya galadima eh, kamar muna so kaɗan mana bayani mi da menene ayyukan shi wannan sarauta ta galadima aikin galadima aiki ne mai yawa kin ga duk wani kuka duk wata shari'a duk wani hukunci da ya dace a yi da duk wani adalci da ya dace a yi a bangaren wannan to galadima ya da hakkin ya da hurumin ya yi shi ya da hurumin ya yanke ma mutane hukunci ya da hurumin ya yanke min shari'a dangance da yadda addinin mu ya bada kuma dangance da yadda baliki ta bada kin gani kenan in kuma hakkin su ya labe a wani wuri kuma dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da yawan da Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato musu hakkin su in kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba dole ne kuma mu kira su mu jawo hankalin su akan cewa wani abu da suke ba daidai ne su komo su biyo hanya musamman kika dauka kawo kin ga bangaren bara yanzu kika dauka anan cikin daira gudun da bangaren kamun ki samu kawo daya mai bara sai kisa masu lafiya guda talatin suna bara to duka wannan ya danganta da kokarin da muke yi da kuma wayar da kansu da muke yi domin su ma su samu su yi aiki kasa da na kasa ba kasa ba ce na kasa a zuciya ne take ba a sassan jiki ba dan wannan ne kenan kin ga to duka wannan aiki ne wanda kuma duka ya rataya a saman mu kuma muna bakin kokarin mu muna fata da Allah kara mana karfin gwiwa da karfin imani da hakuri domin mu ci gaba da tahiya da su saboda kisan tahiya da aka cewa tahiya da na kasashe in ba shi yake sa abun ba ko in ba ka jawo hankalin shi akan abun ba to iya da wahala don wannan nema ma haɗaɗɗiyar ƙungiya ta mu ta ƙasa ga baki ɗaya muka ɗako muka sa ma kanmu wani kirari akan cewa da turanci muka ce riyan furnu sannu kenan ka an ra ɗauki wani kuduri ko a wani abu ba tare da mu ba ko ba tare da an shawarce mu ba to kuma a cikin wannan turba a saman ta muke ta ya yanzu. masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai A madadin bakin shirin na ƙasa Abdu Musa mai lakanin Peter Galadiman sarkin makafin jihar da magaram da Abdulbasit Hamidan shugaban kungiyar makafin jihar Ashanti da wakilan muryar Amurka Hamza Adams da Tamar Abari sai producer Julie Lazarus Grisham ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. madalla sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuwa lokacin ne da za mu buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in mu na yau wato yadda kuke kallon batun zanga-zanga gama gari da matasa ke shirin farawa a gobe sakamakon matsalolin da suka ce sun adaddabi suna rayuwa yanzu bari mu fara da zuwa jihar bauchi wato abuja babban birnin tarayyar najeriya kenan dawa muke magana daga abuja Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. To Malam Usman me ne ra'ayinka gashi fa komai ya ɗau harami gobe ake sa ran fara wannan zanga-zanga me zaka ce? To alhamdulillah abun da zan cewa ya kamata shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kalli yawa kuna tare da ni. Muna tare da kai. Na'am to alhamdulillah don Allah muna kira da shugaban kasa bala Ahmed Tinubu ya yi kokari don Allah ya magance a wannan ya duba inda waɗannan masu neman yin zanga-zanga yanayin da suke. To madalla. Yankin ƙasidansu da sauransu don Allah muna so ya duba a wannan bangare yanzu mutane suna fama da yawa ga tsadar rayuwa a kashe al'umma. kala-kala da waɗanda ba su yi su gani ba dole ne a fito a nuna mai wato halin da muke ciki kuma ya kamata a shugabannin su ba shi hankuri mu To madalla muna godiya kwarai Malam Usman da wannan gudunmawa ta ka yanzu bari mu tafi Kaduna birnin gwamna. Da wa muke tare da shi a Kaduna? Ina tare da Yakubu Dot daga nan garin Kano Herkoto Kulu zangon ta lokal Government. To daga zangon tafke kenan muna sauraron ka menene ra'ayinka? ra'ayi na tsakani da Allah ba na goyon bayan gudu mai dalla-dalla domin dalili hmm. akwai yan da kasuwa da kasuwa da haka abin da ya kamata da talaka Najeriya shi ne kira lokacin zaɓe a nan ne zai zanga-zanga da kuri'a ko ba shi ne ba. To madalla. Musamman mu yan To madalla. Ina jin ka to madalla ka hanzarta muna sauraron ka na'am. Ya kamata da kuri'ar kare za ta yi zanga-zanga ta wannan jam'iyyar da yake tun da kafa ta ba kafa ta sauki ba an zo da ajiye tilasta najeriya tun daga tsarin da ya kunna wannan annoba ta kasa janwar ita da kuriya lamar yau da zai fi kuma kore da ita siya ba ba su iya siya ba a ra'ayi kenan a Kuma su gaskiya kun san gaban ba su da amfani to madalla to madalla to madalla muna godiya yanzu kuma muna jihar Niger har yanzu dai a Najeriya dawa muke tare daga Niger Salamu alaikum dawa muke tare daga Niger. Hello? To da alama wannan layin na saya yanki. Hello, salamu alaikum. To alaikum salam wa rahmatullah dawa muke magana. Ina magana da dan asibi mai fata ya wuri. To malam dan asabe daga ya wuri muna sauraron ka batun zanga-zanga da ake sa ran fara a gobe ɗaya ga watan Agusta me ra'ayinka? To ra'ayina da farko na da asabe mai fata daga ya wuri. ra'ayina shine yanzu sai mutum bai kawo mu mai ke sa a yi zanga-zanga ga ƙasa na farko idan gwamnati ta aiwatar da wani abu wanda bai gamshe 'yan ƙasa ba ko kuma gwamnati ta kasa yi ma 'yan ƙasa abin da ya kamata to magana na gaskiya ina kira ga abdulaziz abdulaziz da ya sani cewa gwamnatin tinubu ta kasa yi ma 'yan najeriya adalci mun zaɓe ta domin mu samu sauki sai muka samu akacin sauki amma ina kira ga 'yan najeriya don allah don alaji a yi hakuri a janye wannan zanga-zanga saboda gudun kada a yi aika-aika to madalla yanzu kuma muna taraba da wa muke tare a taraba Eh kuna magana da Malam Shatima daga garin Dogo a karamar hukumar Lawo da ke jihar Taraba. To Malam Shatima muna tare da kai menene ra'ayinka game da wannan zanga-zanga da ke ɗauka harami? Gaskiya ra'ayin mu muna tare da masu zanga-zanga na sakamakon mun fahimci cewa ita wannan gwamnatin ba yare da take ji sai yaren zanga-zanga domin tun da aka fara yunkurin wannan maganar zanga-zanga din nan mun ga wani abubuwa na canji gwamnatin ta din na nuna za ta dan canza abubuwan to in Allah ya dan kai wannan zanga-zanga muna kira zazzatun cewa insha Allah abun zai zama da sauki to madalla to madalla yanzu kuma mun harba zuwa Borno da wa muke tare a Borno ina magana da abubakar abdullahi daga nan borno to malam abubakar me kuke fatar gani ne a wannan zanga-zanga me kuke fatar ta haifar to fata abin da nake muke so da ta haifar muna fatan ita ne in aka yi ta ita ne karshen zaman rayuwa na kanyin da ake ciki a Najeriya don gaskiya wallahi talaka na cikin damuwa. Allah yanzu da yawa gidaje an daina ɗora tukunyan abinci Allah nake gaya mu ɗauke tukunni wallahi. Na'am. To Allah shi kyauta. Muna fata ne. Muna fata in amiyar bi. Na'am. To madalla Malam Abubakar daga Borno a Najeriya muna godiya. Na'am. To yanzu bari mu tafi makwabciyar Najeriya wato Nijiyar. Muna jamhuriyar Nijiyar da muke magana. Eh assalamu alaikum. Alaikum. Muna tare da umma malam Ali shugaban kula da zaɓi son ka dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To barka da shi. Ina so in ba da ra'ayina. Na'am. Ina so in ba da ra'ayina bisa ga wannan zanga-zanga da za a cewa cikin Najeriya. Muna sauraron ka. Kuma su zanga-zanga wanda gwamnati bai samu ya sa hannu cikin wani abu nasu ba ya kamata su jari. Ko su hankuri. sabida kun gani zanga-zanga kanta zan wata juma ana zaman lahiya kuma abin shi kawo wanta shi hankali tunda kun gani talakawa ina aka cuta. to madalla muna godiya da wannan gudunmawa taka daga niger yanzu kuma sai kwanta gora a najeriya dawa muke tare Sadar injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya menene fatar ku kuke fatar gani game da wannan zanga-zanga ko kuma ra'ayinka akai Zanga-zanga ni dai yana goyon bayan zanga-zanga. ina goyon baya zanga-zanga amma a yi mai kyau banda sace-sacen kayan mutane saboda gwamnatin najeriya an ba mata zanga-zanga ba ta san da yankin talakawa ba saboda talakawan najeriya suna cikin halin so. to gaskiya ya dace a hito a yi zanga-zanga gaba ɗaya ƙasa ta talatin da shida gaba ɗaya ko ina ya ɗauka saboda in ba a haka nan ba to ba san halin da talaka ke ciki ba gaskiya tsakanin da Allah saboda ba a ruwan su zai a cikin daɗi talaka na cikin waya don haka a yi zanga-zanga amma a yi mai kyau kada a yi sace-sacen kayan mutane. to Allah ya sa haka injiniya muna godiya daga kwantagora yanzu kuma mun sake komawa taraba da wa muke tare a taraba. mai magana alhaji uba tawakkali karamar hukumar idi jihar taraba to alhaji uba tawakkali ga wannan zanga-zanga da ake ta kururuwar farawa a gobe idan allah ya kai menene ra'ayinka a kai idan kuma kana goyon bayanta me kake fatar ganin ta haifar a ni ba na goyon bayanta saboda ba za ta haifar da alheri ba Tun da mutumin nan da ake zanga-zanga ya kirayi malamai da sarakuna sun yi zama to ya kamata masaurari menene suka tattauna sun ci gaba ke so domin duk abin da aka ce muke zanga-zanga Suma da muna godiya alhaji da wannan gudunmuwa ta kai yanzu mun ƙara koma birnin gwamna wato kaduna kenan da muke magana daga kaduna Muna magana da Isiya Kaduna tarayyar Najeriya a zarfa lokar gwamnati. To Isiya alama da Isiya muna sauraron ka. To mu je wannan zanga-zanga muna kira da su matasa da abi cikin lumana sannan kuma ita gwamnati ya kamata su yi yadda talaka suke har ga Allah. wannan mulki talaka bai jaɗin ko kaɗan ko kusa kusa saboda wannan mulki har ga Allah talaka na cikin kunci dan Allah dan annabi duka a duba a dubi bukatun mutane a tautaya to madalla to muna godiya to madalla muna godiya to masu waro da haka kuma muka kaga karshen amsoyinku na yau a wannan lokaci sai kuma a tara lokaci mai zuwa Allah ya kai mu To madalla yanzu kuma mun zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaicen kungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na bangaren siyasa Ismail Haniye a Tehran babban birnin kasar Iran inda Haniye ya je don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran. shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei ya ce an kashe haniya ne a wani hari da aka kai da asuba ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken bayanin wannan harin ba hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin ƙasar na iran mayaka 'yan aware masu alaka da alka'ida a mali sun yi ma kungiyar sojin hayar rasha ta wakna barna mafi muni da ta taba fuskanta a afirka a ranakun 26-27 ga wata gwamnatin mulkin sojin mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron rasha ta yadda ta ce take samun taimakon waɗanda ta kira rashawa masu koyar da dabarun yaƙi ko kuma dakarun wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan aware masu da'awar jihadi kafafen yada labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar wagner da aka kashe rundunar sojin ukraine yau laraba ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren rasha mafiya muni na jirage marasa matuka inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da rasha ta cillo da dare To masu aro baki ɗaya kuma ana muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin Ibrahim Garba da ya taya na gabatar da shirin da karanto labaran duniya sai Julie Lawless Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC sai da safen ku.